ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam shiri na farko a shekara ta biyar. a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi bakwai cikin ɗari a matsayin kasafin kuɗin ɓangaren ilimi a shekarar nan da muke ciki. har kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasar Amurka sun yi kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen waje da yanzu ka suke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka. Za mu ji dalili. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin bana rana a gaban majalisar tarayyar Najeriya kasafin kuɗin da kuma aka ware wa bangaren ilimi kashi bakwai cikin ɗari na kasafin kuɗin wannan shekara ta dubu da ashirin da biyar da muke ciki kamar da yadda aka saba kasafin kuɗin ya gaza a matakin da hukumar majalisar ɗinkin duniya da bunƙasa ilimi wato UNESCO ta ƙayyade na kashi goma sha biyar zuwa kashi ashirin da ya kamata a ware wa bangaren ilimi a duk shekara a tsakanin ƙasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan ƙasashe tuni dai ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asu ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a ƙasar dr bashir yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da kimiyya ta jihar naija ya bayyana dalilin da ya sa kasafin kuɗin na bana bai taka kara ya karya ba wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin najeriya yawanci take warewa ga harkar ilimi abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da ƙasar tana son bunƙasa da ci gaba ba to ka'idar da unesco ta bayar a mafi karancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi tsawon shekaru najeriya ba ta kaiwa ga wannan karancin a wato ainihin kaso na goma sha biyar kaga wannan yana nuna cewa wato ma dai najeriya ba ta damu da lalle ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba ko kuma akwai matsala a yanda wato ake tafiyar da harkar ilimi sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shine rashin tabbas ɗin kasuwa yau kuɗin abu kaza na kaza gobe zai canza ya zama kaza babu tabbas sannan kuma abin da ya shafi sakin kuɗin ma wanda suke ce mai releasing ɗin funds din shi kan shi rashin sakan wato kuɗin da ake bukata a lokacin da ake bukata don yin maganin abin da ake bukata shi ba matsala ne ga kuma rashin al'amura na wato ainihin ah, gaskiya da rukon amana corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkan wato ainihin kasafin kuɗi ba kasafin kuɗi kai ba harkan kuɗi a wannan ƙasa ta mu saboda haka ah, abin da dai kawai zan ce shine wannan kasafin kuɗi kamar yadda aka saba ne haka dai abu zai zo a ce an ware kaza ga kaza kuma abin wanda ya wuce a ci gaba da yadda ake ciki yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana da rayuwa ne dai kawai kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa amma karantarwar ya da daɗi babu abin da ya shafi karfafa gwiwa abubuwan da ake bukata babu su sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai karfafa gwiwan su ma'aikata ɗin malamai waɗanda suke na jami'o'i haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun firamare makarantun sakandare da sauransu saboda haka harkar ilimi yana bukatan gaskiyar magana wato a tunkari tunkare shi tunkara da gaske inda har ana son kasar ta bunƙasa ta wato ainihin bangaren ilimi wannan kasafi da aka ware kamar yadda aka saba ne haka ne a kusan kowace shekara za a kasafin da an ware sannan shekara ta ƙare an zo an ci gaba da abin da aka saba yi muna roƙon Allah ya kawo mana wato ɗauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa. To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a ƙasar Amurka jami'o'in da kuma ke kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen ƙetare da yanzu ke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka domin ci gaba da karatunsu wannan gargadi dai na zuwa ne daidai lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasar amurka donald trump a wannan wata na janairu da muke ciki a kasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne ɗalibai 'yan ƙasashen waje su hanzarta koma amurka kafin shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya hau karagar mulki domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya ɗauka ba a wa'adinsa na farko da ya jagoranci ƙasa ta amurka dai ya haramta wa wasu 'yan ƙasashen duniya musamman na kasashen musulmai shiga kasar ta amurka abinda kuma ya shafi dalibai 'yan kasashen ƙetare daga irin wayancan kasashe a can baya malam tijjani mukaddas wani tsohon ɗalibi ne a kasar ta amurka kuma ya man ƙarin haske game da wannan gargaɗi da jami'o'in na kasar amurka suke aikawa ɗaliban nasu eh, gaskiya ne kan wannan rahoto da yake eh, bayani akan eh, ɗalibai su koma makaranta kafin shi shugaban ƙasa zaɓaɓɓe na amurka amurka wato donald trump ya hau kan mulki wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne kuma abin fargaba ne ga su ɗaliban najeriya ba su kaɗai ba ma duka wasu international student da suke karatu a amurka idan ban manta ba lokacin da shi donald trump ya yi mulkinsa na farko a amurka a shekara ta 2017 ya ba da wata doka wanda ta haramta wa ɗalibai ko kuma 'yan ƙasashe guda goma sha uku a duniya wanda a ciki akwai najeriya akwai irin su somaliya su libya su sudan cewa kashe ga amurka to a yanzu kaga ɗalibai 'yan kasashen waje sun tafi hutu na winta to wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma kasashen su ne to sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na amurka wanda ake ce masu levy league irin su harvard irin su university of north carolina wanda nima na yi karatu a ciki da irin su University of Boston suka fidda sanarwa cewa ɗaliban su su dawo kafin shi shugaban kasa ya hau a mulki a watan Janairu. To gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkinsa na farko za ta iya ci gaba da aiki domin ya faɗa ma tun lokacin yana kamfen cewa zai sake buɗaɗa wannan dokar ya kawo wasu ƙasashe wanda ake tunanin ƙasashen da zai kawo a ciki irin kasashe ne da china da india to gaskiyar magana yanzu duk gunda ɗalibin najeriya yake idan har a amurka yake karatu hankalinsa a tashe kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba to ka gani za a iya hana su shiga amurka to kuma ka ga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun digiri na karshe kuma aka ce ba za ka shiga wannan kasar ba ka ga an zo an wargaza maka zan iya cewa rayuwarka ta karatunka sannan kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka domin ta ina zaka fara wata ƙasa zaka koma ko Najeriya yanzu ka ce zaka dawo ka gani dai yadda jami'o'in mu na Najeriya suke wataƙila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko. To masu a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin wato Judy Leather Gresham naku Babangida Brin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan miƙewa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa